Wasika ta Bulus zuwa ga Filimon Filimon Sura ɗaya Daga Bulus, ni da nake a kurkuku saboda almasihu, da kuma ɗan uwanmu Timoti zuwa ga Filimon abokin aikinmu wanda muke kauna, da kuma ga Afiya, yar uwarmu da Arkibus ɗan uwanmu cikin fama, da kuma zuwa ga jama'ar masu bin Yesu waɗanda suke taruwa a gidanka. Alheri da salama daga Allah Ubanmu da Ubangiji Yesu almasihu su kasance tare da ku. Nakan gode wa Allah na kullum sa'anda na tuna da kai a cikin addu'ata. Gama ina jin labarin ban gaskiyarka cikin Ubangiji Yesu da kuma kaunar da kake nuna wa dukan tarkaka. Ina addu'a cewa za ka aikata alheri a yalwace wanda ya fito daga ban gaskiyarka. wannan ma zai kai ga zurfin ganewa game da dukan abubuwa masu kyau waɗanda suke namu cikin almasihu. Dan uwana, kaunarka ta kawo mini farin ciki ainun da kuma ƙarfafawa sosai, saboda zukatan tsarkaka sun sami ƙarfafawa ta wurinka, saboda yadda kake kaunar masu bi, ina iya yin ƙarfin hali cikin almasihu in umurce ka ka yi abin da ya kamata. amma saboda ina kaunarka, ni Bulus na fi so in roke ka, ni da nake tsoho yanzu, kuma ina nan a cikin kurkuku saboda almasihu Yesu, ina rokonka a madadin dana, onisimus wanda na zama kamar baba a gare shi, sa'ada nake a kurkuku. A da ba shi da amfani a gare ka, amma yanzu ya zama mai amfani a gare ka da kuma a gare ni, ina aikarsa yanzu. ya komo gare ka, shi wanda zuciyata duka take a kansa. Yayin da nake a nan kurkuku saboda labari mai dadi, na fi so in rike shi a wurina domin ya dinga yi mini hidima a madadinka. Amma dai, ba na son yi wani abu ba tare da na sami yardarka ba, domin kada alherinka ya zama kamar na tilas ne ba na yarda rai ba. Watakila Onesimus ya rabu da kai na ɗan lokaci kaɗan ne, domin ka sake karbarsa ga zama na har abada. Ba wai ka karbe shi a matsayin bawa ba, amma har fiye da haka, wato ka karbe shi a matsayin ɗan uwa da ake kauna, ina kaunarsa sosai, balle ma kai, ai, za ka kaunace shi fiye da haka, a matsayinsa na bawa da kuma na wanda ya ba da gaskiya ga Ubangiji. domin haka idan ni abokin aiki ne a gare ka, to, ka karbe shi daidai yadda za ka karbe ni, idan ma Onesimus ya yi maka laifi, ko yana rike da bashinka, ka lissafta duka a kaina. Ni Bulus nake rubuta wannan da hannuna cewa, ni zan biya ka, kada ma in yi zancen sabon rai da ka samu ta wurina, domin haka dan uwana, ina rokonka. ka yi mini wannan alheri saboda Ubangiji, ka faranta mini rai cikin almasihu. Na tabbata za ka yi biyayya, shi yasa na rubuta wannan da sani cewa za ka aikata fiye da yadda na fada. Har wa yau, ina so ka shirya mini dakin da zan sauka, gama ina sa rai cewa ta wurin addu'o'inku Allah zai mayar da ni gare ku. A Bafaras. wanda yake cikin kurkuku tare da ni saboda almasihu Yesu yana gaishe ka, Markus da Aristarchus da Demas da kuma Luka waɗanda su duk abokan aikina ne su ma suna gaishe ka, alherin Ubangiji Yesu almasihu ya kasance tare da ruhunka, amin.